da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. jama'a masararra assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A can a kuma su kuma a kasar Ghana za a iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma shafin mu na yanar gizo na VOA Hausa.com masu gabatarwa. Hafsat Bello dan mai soro. Sai kuma ni Usman Ahmad. A yau talata 17 ga watan Afrilun shekarar 2018 za mu yi magana ne a kan ilimi kamar yadda aka saba, inda za mu ci gaba da magana game da karatu a karance da kuma koyar da ilimin a aikace da muka faro a makon jiya. Wanda kuma in ba a manta ba a makon jiya mun tsaya ne inda matasa kuma suke tattaunawa da wakiliyarmu a cikin zauren muhawarar yau da gobe wato Binta Ibrahim inda suka tsaya amma za mu ci gaba yau. matsalan daga secondary school ne mu ba mu yi duka abubuwan ba mu iya ayyuka hannu gaskiya ba mu iya ba da muka zo nan muka koya dan aiki amma dai wani lokacin ala gaskiya ba wai muna understanding ba kuma idan muka tambaya za su ce mu je mu yi research idan muka gama research muka zo akwai wai sabuwa da muka karanta ba mu gane ba to da za su tambaye mu wai su tambayoyi a kan abin da suka ci muje mai research to idan mu ka ba da ansa sai ku yi scoring wani lokaci ansa din cramming kawai muke yi za mu je mu haddace kawai saboda mun san irin tambayoyin da za su ba mu eh kawai za mu karasa tattaunawar ta matasa sannan kuma mu karanto ƙarin sakonninku na tambayar da muka muku a shafukanmu na yanar gizo a makon jiya sai kuma mu rufe muku da mai fashin bakin al'amuran ilimi malam kabiru lawanti To yanzu bari mu fara da jin ta bakin ku ko kuma amsoshin da kuka bamu a tambayar da muka muku a makon jiya wanda muka tambayi bambanci ko kuma mahimmancin karatu a aikace da kuma a karance kawai wato theory da practical a turanci. To sakon farko ya fito daga Maryam Aminu Kano mai da garko ta ce tabbas mahimmancin karatun kimiyya da fasaha a aikace ba a karance ba. Makarantun gaba da sakandare yana da matukar amfani amma inda matsala sai mu ji daga gare ku. To sai kuma Alhaji Umar Fore Bagashu ya ce salam filin yau da gobe. ni dai a nawa fahimtar muhimmancin tsarin karatun ilimin kimiyya tsari ne daban da sauran ilimi a ganin yadda ilimin kimiyya ke taka rawa wajen wanda suka fahimci abin allah ya sa mu dace to sai kuma sakon haɗin gwiwa daga muhammad bako da magaranda haris a goran maji suka ce salam shirin matasa na yau da gobe koyar da karatun kimiyya da fasaha a aikace a makarantun gaba da sakandare yana ba matasa sanin kimiyya da fasaha cikin sauki tun kafin karatun su yayi nisa amma dai muna jira don mu ji daga gare ku prince hussaini mika jau ya ce salamu yau da gobe hakika ilimin kimiyya na da mahimmancin gaske ta hanyoyi daban-daban akan abubuwan da suka shafi rayuwar duniya a ilimance sai mamman mahi zaharu ya ce salam yau da gobe to lallai masu iya magana dai sun ce idan baka san gari ba ka saurari daka don haka haka ina tare da ku a rediyo ku tashi lafiya ga baki ɗayan kuma aikatan VOA. To mun gode sai mai turare mai turare gwadabawa ya ce tare suka haɗa wannan sako da faruku mai goro a giman karma ne ko to Allah ya sa na faɗa da ya ce yau da gobe muhimmancin ilimin kimiyya a aikace ai ilimi ne mai matukar amfani ba a karanta ba ta hanyar kirkira daban-daban na dabarun kimiyya wanda suka hada da abu daban da ya shafi karatun. To sai Armaya Husaini ya ce salam yau da gobe fatan alheri gare ku. Eh to a gaskiya yau fa dai bani da abin da zan ce akan wannan ina ku amma zan kasance da rediyo domin in saurari zakwakuran malaman da za ku ɗauko mana a cikin wannan shirin mai farin jini wato mm. shirin matasa saboda haka ni ina muku fatan alheri ya tashi lafiya. Ta ka riga ka ce <laughs> Sai kuma Hassan na Husaini Muhammad daga garin Abuja ya ce salam yau da gobe. shakka babu ilimin kimiyya da fasaha da na da matukar mahimmanci wanda ya yi karatun kimiyya daban yake da wanda bai yi ba to sai sani lawal umar yake salam yau da gobe hakika practical is better than theory wato wato ilimi a aikace ya fi a rubuce saboda haka 'yan magana na cewa gani da ido maganin tambaya To sai kuma Rabi'u na Bukka Nuhu ya ce asalamu alaikum yau da gobe shirin matasa. Ai a aikace ya fi a yi a karance ku huta lafiya Usman Ahmad da Hafsat. To sai Sale Muhammad Sale da Mare ya ce yau da gobe amfaninsa ko mahimmancinsa shine na sanin makaman aiki silar karatun gaba da sakandare. Mm, don ba a san makamar aiki ba kinga akwai mm-hmm. matsala sai alhaji mele sufari ya ce karatun kimiyya da fasaha yana da matukar mahimmanci musamman a wannan lokaci da komai ya zama a kan kwamfuta idan babu kimiyya da fasaha to an bar mutum a baya To sai Mustapha um, mai ɗan kes ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. A gaskiya ɗaliban makarantar gaba da sakandare wasu ba su karatu idan in ba a cikin aji ba. Mm-hmm. Shi yasa za ku ga da an yi jarabawa suke faduwa. Amma malamai na iya ƙoƙarin su ya kamata mu dage don ci gaban wato don ci gaban ilimin mm, To sai kuma Muhammadu Sole Sole daga Nijar ya ce a gaskiya fa lokaci yayi na al'ummar afirka musamman ma su matasan na afirka kenan da su dage wajen karatu domin kuwa abin aka koya a karanta ya fi a in aka yi aiki da shi to ya fi a karanta kawai To sai Aminu Fatakai Ringim ya ce hakika yau da gobe karatun kimiyya da fasaha abu ne mai kyau yana da amfani sai dai a kasashe irin namu kamar ba a karatun kuma farashin mai da kai ne kawai amma dai muna jin ku VOA ku ba mu sha kawai. to za mu baku sai kuma kuma mansur baburu na faɗa ce assalamu alaikum yau da gobe masu gabatar da wannan shiri ni dai yau ba ni da abin cewa amma dai ina nan ina sauraron ku insha Allah zan kasance da rediyo na domin jin yadda za ku kare a tashi lafiya to mun gode kusance na ƙarshe kenan a ci gaba da aiko mana da sakonni. Idan ba a manta ba a makon da ya gabata muka fara kawo tattaunawar Binta Ibrahim a zauren muhawarar yau da gobe tare da malamai da ɗalibai. Don haka bari mu ji yadda suka gama muhawarar. A cikin kwakwa da ya yi technical school? na Halima Abubakar. Matsalan daga secondary school ne. kamar ne yanzu nan private school ne lab din mu ma is not lab mu gaskiya ba abubuwa ba sai a rubuce ne kawai suna eh dan lokacin waye da ya zo kawai aka koya mana yana abubuwan da zamu rubuta ne kawai nothing ba wani sai lokacin da muka zo nan dan at least muka gan eh, wai su ayyuka a lab da muka dan at least yan muna dan trying muna yi and then from second, secondary school din kuma Eh, kamar kanina shi ya yi amincewa maybe um, a long run as in sun kara eh, sun kara mana syllabus a secondary school lokacin ne suka fara craftsmanship da welding amma mu ba mu yi ba mu ba mu yi duka abubuwan ba mu iya ayyukan hannu gaskiya ba mu iya ba da muka zo nan muka koya dan aiki amma dai wani lokacin ma a lab gaskiya malamu mm, wani lokacin alabu gaskiya ba wai muna understanding ba kuma idan muka tambaya za su ce mu je mu yi research malamu za su mu je mu yi research idan muka gama idan muka gama research muka zo akwai wai sabuwa da muka karanta ba mu gane ba to da za sai su tambaye mu wai su tambayoyi a kan abin da suka ce mu je mu yi research to idan muka ba da ansa sai ku yi scoring wani lokacin ansa din kramin kawai muke yi za mu je mu haddace kawai saboda mun san irin tambayoyi da za su ba mu eh kawai to wani lokaci idan idan muka yi tambaya ba za su ba mu ansa ba sai kawai sai kawai sai su irin jos su zare muku ido kuma dan mm-hmm. <laughs> kuma gaskiya abin da muke tun da gaskiya every week ne muke yin lab a nan mm-hmm. up to irin end of semester din mm-hmm. every week muke yin lab amma sai ki gan cewa lab one week ne muke yin reporting za mu dawo da report wani practical da muka yi sai mu dawo da report amma student din su ma sai kawai mu je mu kwashe ok watan dai kofi kofar na aboki ake yi mm-hmm. wani lokaci ma ba sai ka je kai binciken da kanka ba ah, ke mm-hmm. to kun ji malamai inda kuke um, da naku kurakuran dalibai ma kun ji irin da kurakuran da kuke da shi a yanda kuka tattauna sai dai muna fatan a ce an samu canji saboda Najeriya ta samu ci gaba. Don halin yanzu sai dai a ce muna da engineering ko science and technology field masters kwararru kan harkar kimiyya da fasaha a Najeriya amma har yanzu babu waɗansu takamaiman abubuwa da za a ce mun sarrafa da kanmu ko mun kirkira da kanmu ko da ko wanda wannan ya taba kirkira mu ma mu fara kirkiro irin namu har ya kai ga shiga kasuwa kowane lokaci muna nan muna tunanin wai dole sai gwamnati ta saka baki dole sai gwamnati ta dafa maka kafin ka yi wani abu yaran da muke yake da su a nan haka ga nan kowa yana kukan bai ma iya abin da yake karantawa a kai ba saboda babu kayan aiki kuma kun kasa kirkiro da wani abu wanda zai zama kamar a ce madadin abin da aka rasa da ƙarshe malamai akwai shawarwarin da kuke gani ya kamata a ba ɗaliban ne ko kukan ko kuma gwamnati don ganin an inganta maganar kimiyya da fasaha a ƙasar najeriya to ni shawaran da zan bada shine tun tun da baya muka bar wannan abubuwan saboda iyayen namu ma suna dan contributing a cikin wannan failure da ake samu yanzu to kamar me kake nufi eh, to abin da nake nufi nan shine iyaye makar eh, suna ba da gudunmawa gurin rashin iyan abubuwan da saboda yanzu misali iyayen sun ɗauki yara sun kai su private school na inda suke koyar da su karatu makarantu to a makarantu kamar da ita halima ta faɗi um, most of the private schools ɗin ba su da labs individualist ba za aikin gwaje-gwaje to kuma iyayen ma mafi yawan iyayen sun fi so yaran su su karanci wannan kimiyya da fasahar nan to ana cikin karatun akwai da ake ce masa ake ce musu miracle centers to ya miracle centers inda misali abin da ke nufi da miracle centers da tura yara su samu kawai inda ake iya cin jarabawa cin cin jarabawa ko eh, yaro ya san abu ko bai eh, sani ba mafi yawa yanzu mu imagine a lokacin mu a ce muna da za mu rubuta wayek ai ba kwana yau ba bacci yau yaro zai rana fefa gobe ba abin da ya dame shi saboda ya san cewa in ya je wannan makarantar dole zai fita da ace ɗinsa to yanzu a turo wannan yaro iyayen su suke tura su su ba bada kuɗin yaro yana karatu a government school yana dab da za fara wayek zai koma wata miracle center ya je karatu sannan kuma wani abu kuma na san lokacin mu da na yi makaranta a mina ni ban taba zuwa mina ba amma haka na kama hanya a was 17 years old then na kama hanya tafi mina da kaina har na gina gama registration na gama komai na dawo to yau din nan wani abu mamaki wata mata uwa za ce ta zo da wani katon saurayi Eh, wai da ta mishi registration lokacin kulawa wani irin kulawa kenan to shi na wannan wannan din ya yawa wai da damuwa shi yasa yaron ya shiga aji ya zama kamar wani dolo biye komai ka kokari ka ta tusa mishi abu ya kasa ganewa saboda ba a sake shi ya zama ina jin iyayen namu gaskiya da su dan san da za su tura yara makarantar da su san abin da su kamata su karanta ba ma waya a kai yaro min karatu san ta zai samu is din shi ba zama na problem anan polytechnic sunana Tobias ya ina son karasa cewa akwai wata damuwa da muna da shi kuma za a iya yi aiki akan damuwan nan shine batun ah, malamai fannin nan na kimiyya da fasaha fanni ne da na canji kowane rana Um, kuma in mun duba malamanmu ba a kawo su dab da irin canje-canje da ana samu cikin abin nan su suna koyar da kayayyaki ne tsofaffi akwai kuma wani damuwa da muna da shi in kuma gwamnati zai iya sa fuska ya duba abin nan um, ai makarantunmu domin ana misali su ɗauki yara mu ce kamar hamsin a koyar da su amma din kin ji makarantu da yawa za ki gan cewa yaran da suna wurin suna koyar suwa dinnan kwa na koyar da su dinnan sun kai kamar 150 ko ko wani sai ma 200 aka kara a hakan ne ya zama aha so 500 din so duk kayayyakin nan sun sa um, in kana son ka fitar da mafi kyau a cikin malamin bai iya fita domin yaran sun ma sha karfin shi mm. ba zai iya koyar da su duka cikin ɗakin gwaje-gwaje ba so mun manya duba ta fannin nan zai taimake mu in kuma mun duba tsarin mulkinmu ya sa cewa ya kamata gwamnati ta local government ta kusa da mutane kowane local government a iya a samu technical school amma da yankin duba jihohi da yawa in fact zan ma ce duk kusan kowane jihar ba za ki samu technical school a kowane local government ba in ba sai government ne zai sa hannu local government shi ya kasa yin aikin nan so duka aikin nan dai damuwa ne ni tsari ba na gani yana da matsala illa dai aiwatarwa da kuma gwamnati kila za a ci abubuwa sun mata yawa kamar da abokan aiki na to ba zai ke faɗi ɗaliban sun ya saboda mun yawaitu amma kuma gwamnati bata buɗa ba kuma sannan ba a ɗaukan abubuwa a canja kuma tsakani da Allah su kafintocin da muke da shi da masu mm. walda da sauran mm. fannonin da ake da shi a makarantun kimiyya da fasaha na secondary school har yanzu ana yi eh akwai su ba su isa bane har yanzu akwai makarantu irin suna yaye suna yayewa ko nan cikin garin Kaduna da muke magana akwai su kuma ni kai na din nan Allah ne da ya kaddara ba zan yi ba ni na karanci na yi secondary school na yi kanikanci na koya kuma a lokacin na sani na je Leventis wata na goma sha ɗaya program ne na shekara uku amma sai na shekara na kusa shekara ina koyan aiki so kin ga wannan tsarin yana nan illa dai mutane sun yawa sannan ita kuma gwamnati ba ta kokari ta buɗaɗa yadda za ta iya ya eh, ta ɗauke ɗawainiyar duk wa'ina abun tsakani da Allah wannan ita ce babban matsala eh, tunda kina magana ne akan sakandare shine yasa ba zan aura amma mu nan a polytechnic daidai gwargwado ba za a ce ba ma yin wannan ba dan ɗaliban mu ko a yanzu nake muke magana in dai muka ana maganar masana'antu ne da suke waje ko na mai na kamfanin mai mm. ɗaliban mu suke ba suna wawa su a ai mu abin da muka fi karanta duk da dai ba ko ina muna na ba wai muke kudaita musu ba kudin ne gwamnati yadda tsarin gwamnati ke shige jan mutane yake amma abin da nake cewa nan ake samun ɗalibai nagartattu a wannan cakudan da muke ciki muke kuka ba wai dan babu komai bane a illa dai ba yanda aka so bane ake samu amma alhamdulillah practical zawai daidai gurgudo ana samu fatan mu dai mu babban abu gwamnati ta iya yin ta duk da abu ya yawa mu ma mu canja namu malamai su canja abin da suka sani suna da rauni na sakaci ko kuma na rashin samun cikakken ilimi ko na rashin haƙuri yanayin da kake da ɗalibai da sauran su da abubuwa da suna da contributing amma babban matsala ɗaliban ma kamar yadda muka ce sai sun yi ah, hoɓɓasa. Ah, bugu da kari ga wata damuwa da na gani da ah, iliminmu ɗaliban da sun kare daga technical school in sun zo suna neman admission a makarantu wanda sun fi nan gaba da secondary mafi yawancinsu da suna zuwa da technical education ɗin nan ba ba su admission wai domin tsarin ya zo yana fi duba cewa ka kawo physics ne da chemistry da kuma wayansu bai duban subjects din nan da shi wancan din ya hada su eh, eh, so eh so abin nan ya zo ya dan kawo wahala ya sa kuma ɗalibai ba su shawa su je su yi ita technical da kanta suna fi so ne su yi sciences din na zama admission and registration officer nan department din nan for some time yanzu so game da abin da ke faɗi cewa yaran da suke fito daga technical schools abin an zo an gyara intake din in yaro da can in mutum ya zana wannan mb mini suke ce mashi naptep in mutum ya faɗi subject guda shi ke ya su abin to ina jin da aka fahimci cewa watakila ɗaliban ba su samu suna shigowa sai aka zo aka cire wannan embargo din so in mutum ya faɗi ɗaya sai dai zai gyara ɗaya in kuma ya ci duka duk da physics da chemistry da biology suna yi yanzu suna yi yanzu muna daukan su in fact ma in ka dubi admission requirement din ma za ka ga cewa an sa ah, WAEC SSE e. e da stroke NAPTEC da su hata NTC ko da sauransu mm. duk muna dauka yawa yaran nake sai mai kira ina so kuma in kare cewa akwai wani matsala da muna samu malamai da suna koyarwa a secondary mafi yawancinsu suna kara ilimi sai su bar sakandare dinnan nan wayansunsu eh zan ba da misali kamar wayansu da na sani guda biyu an samu gwamnati ta yi wata tsari wanda an zo an koyar da su in uh, teaching aids a bangaren da sun um, sun kware physics chemistry da sauransu amma dai karshen baya mai zai faru ɗayansu ya koma inspectorate baya aji kuma duk kwaisu wannan da mai ya bar nahuran ba wanda na amfani da shi wani kuma zai kuma bar secondary din ne kuma sai haura sama cewa shi ya sha karfin wurin nan ba ki samu kamar a kasashen wajen ki gan doctor na nan na kwaisu a primary school mm, mm, ba haka bane muna samu nan so wayan su damu eh, damuwoyi da muna da su kenan karin bayani karin bayani dai kaman maganan dai da nayi tunda kaman a ƙarshe kina neman hanyoyin da za a bi a gyara so babban dai al'amari musamman a dai abin da ya shafi kimiyya da fasaha gaskiya ya kamata a kirkiri wannan tsari din ya zama na yadda lauyoyi da likitoci suke da tsari na musamman bayan mutum ya kare duk abin da zai yi kafin a bashi shi yasa yanzu zaki ga akwai injiniyoyin ga sun yi yawa babu wani tsari wanda za a ci ga shi kaji ka shekara guda ka goge sannan a ɗauki lasisi a baka to ina ganin rashin wannan shi yasa zaki ga kowa nan yanzu da an ce a kawo injiniyoyi ko mota trailer nawa kake so zaka same su to ina ganin aka kirkiri wannan ta yadda bayan mutum ya kare shekarun da ya aji da dai practical din da ya da sauransu a aji kuma ya zo ya samu shekara guda ya je wata masana'anta shekara guda abin da bai gane ba aji ya zo a gogar da shi a ƙarshe a ɗauki wannan lasisin a bashi ko ina ya shiga an san eh wannan lallai injiniya ne na gaske gogagge ne kwararre ne. Muna godiya malamai da ɗalibai da mun ba mu lokaci da kuka yi mu tattauna akan abin da ya shafi ilimi musamman na kimiyya da fasaha. Na gode. Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwadaban haurewa, hanyar bullewa. Mu nemi ilimi gwadaban ɗorewa, ah, mu nemi ilimi alfaharin ci a wane gode amina ala da ma inda aka tattauna tare da su da binta da tawagar ta kenan <laughs> ilimi shine fitilar kowa kuma mai haskawa haka yake mm. to saboda mu ji shin ya kamata wannan al'amari ya kasance ko kuma shawarwari da ya kamata kila a dauka daga bangaren gwamnati bangaren eh, ɗalibai da malaman kansu kamar yadda suka fafata kowa ya ce laifin kowa amma duk da yake dai sun yi wa juna adalci na cewa kowa da nashi matsalar ah, muna tare da mai fashin baki malam kabiru lawanti daga birnin zazzau salamu alaikum malam kabiru yawwa barka da warhaka yawwa barka da shigowa To wato eh, to kaji kaɗan na san kaɗan jiji ɗan ƙarshe ƙarshen tattaunawan nan yadda suke ta fafatawa muna magana ne akan ilimin kimiyya da fasaha a aikace da kuma a karance yaya za mu iya fahimtar abin daga wurinka. To kamar dai layin ba shi da kyau. Eh layin yana da mm. ne ko mu sake kiran layin naka ne? Ina gabari mu sake kiran. Eh, yawa yi eh. magana mu ji yawa oh. muna jin yawa to na ce akwai kai a na farma da sakandare eh ikin da yanzu ana maganan gyara ne mm. ah, matakai wanda ya kamata a ce wanda ce yana hukumomi sun dauka don mance irin wannan abubuwa mm. ina fata jina Eh, tuna ga bari mu sake kiran saboda baya fita eh, sosai ba. bai fita sosai bari mu sake kiran ka saboda kila layin yayi kyau. Eh, to to kin ji abin da yake ya fara magana to amma layin yana masa dan dan tutsu ina ga ai kira saboda ba kowa ne gaskiya zai ji ba ko in mu muna dan ji wata ila yan eh, su ba sa ji sosai sannan kuma kin san ah, kamar yadda suke ta tattaunawa a ciki da mm. ita binta da tawagarta akwai waɗanda suke magana akwai ɗaya daga cikin malaman yi maganan cewa ah, yara shi ya ce an kai ya tafi makaranta da kanshi yana shekara sha bakwai ya tafi har ba tare da wani ya bi shi ba ba yawwa ya je wa kanshi rijista ya yi komai kinga ko daga nan mhm. ya dan fara gane yadda rayuwa take da kalubalanta to amma ya ce sai ga wani mata ta zo ta karo ƙato eh. da shi wai ta zo ta yi registration sai ki ga mutum to ai wannan abun kunya ne ma auren yaro har wallahi zaki ga iyayen wasu zo su yi registration yaushe eh. a abun kunya ne ma to amma an bi ta barawo kuma abu ta mabisa wani lokaci ɗaliban ne ba gaskiya wani lokaci sai a bashi kuɗin registration din sai je bai ba haka kashe akwai wannan ma to ko kuma ya je ya kakkara yawa to assalamu alaikum malam kabiru Yau yawwa to yanzu alhamdulillah layi yayi kyau ina ga to muna jin ka zaka iya farawa yawa ne abinda da yi magana shi ne ce eh, na ji batun laifuka na ɗalibai da kuma malama mm. amma batun ilimi batun ilimi ya wuce mu barci a hannun malaman ko ɗaliban don na gwamnati shi cikin wannan mm-hmm. saboda shi ne wani wata wato irin kama ta investment da kowace gwamnati za ta yi mm. eh. wanda ainihin tsarin mulki ya tsora wa gwamnati akan cewa dole ne ainihin wato inganta rayuwar al'umma ya kasance priority na gwamnati mm. ba za ka inganta rayuwar al'umma ba kuma sai ka ba su ilimi na gari ilimi na gari shine wanda za ka ce mutum ya samu ainihin ilimi a karance mm. sannan kuma zai amfani da shi wajen aikace aikace mm. akwai abubuwa da yawa wanda gwamnati za ta yi saboda ainihin magance irin waɗannan misali zan baka a tamanin da bakwai akwai wani hukaka da gwamnatin tarayya sai na kawo ainihin dukka kashi mutum da ake bukata na koyon a kananan makarantu na sakandare mm. kusan na Najeriya gaba daya. Mm. An kawo waɗannan abubuwa amma kuma a lokacin babu malamin da za ni dai na sani a jihar mu ta Bauchi a lokacin an kawo wannan a makarantunmu a lokacin muna makarantar sakandare an kawo wannan matsalar da muka samu a lokacin kuma bamu da waɗanda za su koyar mana da waɗannan abubuwa eh, akwai yawa injina na koyon tsinki injina mm. na koyon ah, kafinta injina na koyon ah, electrician da kuma ainihin na koyon gyare-gyare na motoci da sauransu. Eh. To a wannan lokacin abin da ya kamata gwamnati ta yi, mm. wani kuma shi ne za a iya yi a yanzu nan shi ne. akwai mutane misali tailoli wanda sun iya dinki eh. Eh, ko da ba je makaranta ba kawai aikin su su koya mutane wannan aiki dan akwai injiniyoyi wanda sun iya aiki bile. sun yi aikin gyaran mota hmm. da sauransu kai ka karanta a aji sannan waɗannan mutanen su kuma ɗauke su su ne wanda aka koyar da mutane wato practically wato a nuna musu yadda ake yin wannan aikin kafinta hmm. ina da ne an yi wannan saboda in in in kunce za mu ci gaba da tafiyar da ilimin mu a haka hmm. wato bangaren ayyuka zai kasance daban da bangaren karatu sai ga mutum injiniya ne ya ce maka wannan mutumin ainihin mechanical injiniya ne mm. eh, ya san abubuwa na gyaran mota da sauransu amma ai motarsa ta ɓaci dole sai ya kira wani mm. makaniki daga waje ya zo ya masa gyara kwarai kuwa to kaga shi ya zo jami'a ya yi shekara biyar kawai aikin banza ne. eh yayi yi bono saboda haka ina ganin dole ne mu mu mu canza tsari na karatu wanda yake ba zai hmm. ba sai an duba ainihin policy na ilimi wanda wanda muke kai ainihin tsare-tsare akwai hmm. waɗannan abubuwa yau a tsare-tsare ne a hmm. duba a gani akwai wannan abu mu aiwatar da shi in kuma babu dole mu koma maka saboda bayan da za a yi kasa ci gaba a irin yanayi da muke ciki a yanzu nan na farko waɗanda suka yi karatu su kansu ba su da ilimi sannan kuma waɗanda ba su karatu ba suna nan su ma kuma ba su da sana'o'in da za su yi haka To, to amma misali yanzu uh, kamar misali su yaran uh, idan aka ce za a koya musu misali a ce kamar yanzu kwalejojin kimiyya da fasaha shin ku da kuke ganin wuraren practical da ake magana na ayyuka a aikace shin akwai kamar yan na'urorin kuna akwai su koko babu kamar yanzu na malami ya ce ba laifi daidai gwargwado suna da su wato ba wai babu ne ba abun an musu yawa ne mm. misali a haji ana bukatar mutum ashirin da biyar ko hamsin mm. amma sai ka zo ka samu an ɗauki mutum ɗari biyu da sittin ɗari biyu da tamanin ko ma ɗari uku to kaga gaskiya waɗannan na'urori da za a nuna wa yara ɗin dole ne kawai a cikin ɗan shekaru kasan su lalace sannan kuma ka san dai lamarin da masanan wato abubuwa na gyare-gyare wato maintenance culture ɗin nan mm. babu ba ma kawo wannan abun yau wato in wayan abubuwan suna nan amma kuma ba ba eh. Eh, eh, akwai abubuwa da yawa wato wanda za a da misali da su amma da yake kaga abubuwa ne wanda yake na na gwamnati ba ka iya musu shishigi amma maganar gaskiya shi ne akwai bukatan a zauna a duba ainihin fannin ilimi na kasan nan mm. ah, duk da ya iya kokarin su amma kuma in ka duba abubuwa da gwamnatin tarayya za ta yi takaitacce ne in an duba sauran bangarori misali jihohi da kananan hukumomi. Sannan ita ce tushen komai. Dole ne yawa a duba shi ka nake kira da ainihin kungiyoyi masu zaman kansu kungiyoyin mm. fara hula dinga bibiyar abin nan budget da ake na ciwon kasafin kuɗi kenan mm. ne aka ba wa ilimi sannan ne aka sa ilimi ko kowace shekara ya kamata tana da muhimmanci suna irin wannan abubuwan gaskiya yawa to ne matsalolin da muke samun kenan to mun gode aka ce maka Mm. Yawwa, yawwa, yawwa. ai saboda lokaci amma in mun sake waya za mu iya sake tuttubar ka. Mun gode sosai da lokacin ka Malam Kabiru. Mun gode kwarai. Mm. To, kin ji dai yanda ko in mun ji yanda shi mai fashin baki Kabiru Launti ya mm. fafasa mana bakin a matsayin yadda ya kamata a bullo lamarin. To da fatan za a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe a kowane lokaci yanzu kan a madadin. Hafsat Bala mai Sai kuma wadda ta ba da umarnin shirin wato Julie Lazarus Gresham sai wanda ya haɗa mu da wato injiniyan mu na yau Mr. Rob McLeod ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma sa yau da gobe shirin su BOA ba sa ba. Muryar Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa a